zagayawa mai yi eh? ok na kenan bai baiti uku a ah, to babban shi wa akar yawwa na farko kenan wada ullahama lil bozati ثم لام البذات إذ khala'u anhumur rasana ah, wai ana ce ai wannan zalunci ne an sanya wa shahu ainihin nama sun malamul buzata sannan in ci nama a zarge shi idan kala'u a anahumar rasana saboda gashi sun cire masa linzari mana ya Allah zai ga 'yan mata ya halitta da sauransu sannan kuma sai ka tara da su ga sha'awa ya sa mata hmm? hmm. da ishe hmm? iza kanal muhibbu kalilu hadzi fama fama hatanatuhu illa dhunub idan kana muhibbu idan mai soyayya qalilu hazzin ainihin bai da rabo rabon sa kadan ne fa ma hasanatuhu ainihin kyawawan sa fa ba su kasance ba illa zunubu zunubai ne kyawawan sa tunda ai shi dan eh, kaɗan rabon yake da a ce yana da rabo da yawa da yananka ya tsaya ne ya takaita kawai a zunubai mana ba wai zargi ne ba yabo ne misalin idan misalin aka ce maka mutum rabonsa ba yawa sai idan ce a zunubi kawai wakala a wani ya yace wato ashe wannan maganganun irin su wannan ya tara mai asara uku kun tuno wannan littafin da muka gama na gazal fikiri eh, wanda dr azam wanda sa kai sai da yi shari'a tsakanin Allah da shaidan ita shaidan ke da gaskiya shaidan ya kada Allah hmm? asira wa ai akwai shi tsakanin lokacin baka nan ku Allah shirki wa ala wa kana akhar mu'tazira an iblis shi ma ina goyon bayan iblis yana kare iblis yace iblis lamma asa man kana iblisuhu ku babu kana ku na ku mai aka rubuta to me duka dai da ke tafiya ku to akwai kofin da babu wannan irin wannan ne ɗari biyar da hamsin da tara hmm? a wancan wani ɗan ƙarami ne ice ibilisu yake cewa ainihin ice eh, ibilisu lamma afa ibilisu lokacin da ya saba wa man kana wanda ya kasance ibilisihi wanda ya saba ibilisu ne ya saba ibilisu ya saba wa wanda ainihin ibilisinsa e-, e-, ya fi ibilisinsa wato Allah kenan shine lamba hudu ko iri masu namu ce lamba ajid an ah, hadar baiti ko oh eh lam ajid hadal baiti ba wancan ne ba wakala a a kai ba baiki ne ba lamba bakwai ne ko wanda lamba bakwai ban gan shi ba a na shida ina yake na shida lamma ko shi ne na shida masu irin namu ai fi a jirgin ziyada tukana akwai kanin kana wannan kana shi ne na nan amma mu ba wannan da mai ba iblisun lamma asa eh, lokacin da ya saba wa man kana iblisu wanda iblisinsa man eh, ne wanda iblisantar da shi man kana iblisi ya yanke masa abin da ya yanke masa iblisu ne ya saba wa wanda iblisantar da shi sai kaga bai laifi ba wani kusa illahi maƙiya Allah suna da maganganu daban-daban hafuna zallumatin koke-koke jingina zalunci wa Allah koke-koke a kan Allah walau fattashu zawaya kulubihim da za a buɗe kwanonin zukatansu la wajadu hunaka khasman mutazalliman shakiyan za a samu mai fada da Allah yana dangana Allah zuwa ga zalunci ya an zalunce shi shakiyan atiyan atiban ya kulu la a kadiru an a kula shay'an wa inni madalumun fi surati zalimi na ga cewa ni ba zan iya ce komai ba an cuce ni kuma na ce min ni ma cuce Allah ya sa shi ya sa masa saƙon Allah kuma ya zo ya sa ba Allah kuma shi ke na kawai gari ana ce masa za a zalimi waya ya bi horkatin yana faɗin wannan magana da zafin rai da ɓacin rai wata nafisin su'ada ina miskinin ibn adam Allah sarki ɗan adam la ƙadira ko wala ma'azora baya da iko kuma bai da uzuri bai da iko juya shi ake sannan kuma bai da dama ake juya shi ake kawo uzuri maganganun babu daɗi ko waya ya ƙolul akharu wani yake ce adama kurra nan kaga ai wannan kalwa zana kusan bangaren jabariya wani, Allah ne yake sa mutum kuma sannan yi wa mutum azaba ibnu adama kurra ibnu adama ƙwallo ne ta ta eh, saula janati a ƙarƙashin me yake sau da jana ta cikin eh, gumurzo tun da yan ƙwallo aika ga wannan yi rugo wa'annan su roƙo sai ƙasar duk ko ƙwallon na yake daima yake ta haka ɗan adam yake Allah ya bugo shi ta can shaɗan ya buga shi ta nan Allah ya bugo shi ta can shaɗan ya bugo shi ta nan shi Allah sarki dan adam dan adam eh, kaman ƙwallo yake kura a shi an da yana ƙwallo ta ta sallar jana ta yi al'akadari karkashin aran gaman kaddara ya daribu hawa hidu wannan ya bugota wa ya ruddu hal'afa wahal tastati alkuratu al'intisafa kurra za ta iya tsayawa minna saula jan wa ya tamassalu khasmun akar shi kuma a kasmon akar bi qawli sha'il bi abi anta wa in asarafta tafi hajari wa zulmi baba na fanfanka anta wa in asarafta ko da dai ka wuce iyaka a kaina ka cutar da ni fi hajari a kaurace min wa zulmi da yin zalunci a kaina faja'alahu hajira bila zambi ce an ce masa ba da zanobi ba zaliman bal musrifan katta ja wata hadd fi an wuce iyaka wajen cutar da shi kai maganan ba dariya masaka